ko da guda ɗaya ba za mu bai mai masu masu abin nan ɗin dan ba ni tsari hmm? sai kun lemu ne eh? ka ta ka kafa yanzu ko ai fada <laughs> da ga da fadu ne eh ya mutu ai wannan ya yake magana fi ilal madini da yayi alaran mancin nuriya amma yanzu ina dama ba ta yi kwari ba ta takarda ce ya sauka ya manta ta an yi sauka yanzu da za ka na cikin baitocin da ya karanta ya kawo ma ɗaya baitocin da yadda ce da shi nan aiki amma ni ba zan yadda da ɗaya ba sai dai in ce biyar saboda abin da zan bayar na da tsoka har fa kuɗi ke shi wannan ita maga kaza babban zai ba kaza babban ba ne sa ce kai na ji labarin abin da aka yi da ina wannan yaro ina hadda ta kare aljamiyu yunkiru sifatal yadaini bajami na ƙaryata siffofin Allah na hannayen Allah hannaye da Allah haifu ja alkhabaru inda labari ya zo Bi annallaha, ya dasa aljannan Fiddausi. Ya dafa aljannan Fiddausi biyar da hii. Wa bana ha, biyar Ya gina ta aljannan da hannun sa. Kama kala fa'adar, kama yadda ya halarci Adam biyar da hii. Fa ha gal jihamiyu a wa a Wannan baje me saɓa iyaye ne. يا فاطوى لأبيه آدم لم يأترد بفضله بيكرئي بيدد فلل الصبر وأنكر أن الله خلقه بيده يا كرية الله يا أهل آدم دع النصر وجعل أباه آدم يسن بابا آدم والشيطان سواء دي دي سكي. لأنه يقول خلقه بيده يعني بقدرته وأيضا خلق الله تعالى الشيطان بقدرته إن شاء الله أهل آدم ده قدرة شيطان ما أهل شيء ده قدرة تقاقنا إنا بمبنشي وعليه فلا فضل ولا مذية لآدم با في فيكو آدم على الشيطان كلاهما خلقه الله بقدرته عند الجهنم أما بعود مسلمي بعود فهل هناك أشد من هذا الأقو أقوون ساقا وإياء إيه دي في الثناني تقولنا باب سيدي إبن سعد والعياذ بالله فالجهمي ينكر اليدين لله تعالى ويفسرها بالقدرة وينكر فضل آدم قوله قد أفلح العبد الذي هو مؤمن كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف

lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitto aljanna adon da hannunsa qala la takallami qala qad aflaha almu'minun qawluhu ma mithluhu abadan yuqalu bi ra'yihi to leda bata gano wurin ba <laughs> da ba ta gane wani katako ya gani masu ya ga wani shi bacci ma yake don masu mai bacci ne shi ma ba a wadda ɗayansa maganin masu da da shi gaban nan har kwada da kwana uku san yana yin bacci da kowa bacci ke ba yani hadha alladhi qalahu abu darda la yuqalu min qubailir ra'ayi ba zai faɗo wata ra'ayi ko fahimta bal huwa marfu'un magana ce marfu'iya ila rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam wa in kana qad qalahu bi ra'ayi. in koda koda ya faɗe shi da ra'ayinsa bai jingina shi zuwa ga annabi ba fa hada yadullu ala على إرفانه وعلمه رضي الله عنه وعلى آه، كلا الأمرين أدوك اللمران قدابين فهذا يدل على عدم شأنه سواء كان مرفوعا أو موقوفا على أبي الدرداء فقد روى ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يعني أكاسين ساعة بدئين من الليل فينظر الله تعالى في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره لتعفن دبا وند ذي أنا في شيء فيمهو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي آه، يسكنه فيه يسكن فيه لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يره أحد ولا قطر على قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول على مستكفر ويستغفروني فأغفر له شنباوني ما wani غافر neman gafara ni kuma take in masa gafaran ala sa'ili yas'aluni utiya ala da'in yad'uni fa astajib lahu hatta yad'al al-fajr wai mutu ya bar wannan gara basan sai je zauna a gidan wani attaji ko ya bi wani bakaraki zo karfe ka ba komai za mu duba lamarinka a'a ba a ce mai daraja ne za a ce zo shi da kansa zai je ya bi da Allah amin hanya in gawa ne amin hanya in gawa ne in an gama masa hanya sannan je ya zauna ya bi layi ta ije gawa ne maimakon ka zo ka ga Allah ba layi zai ba wata ganin Allah ba layi kuma ba wanda za ka gani ya kai ka za ka je da kanka tinkin tinkin ka shiga da kanka ba mai tare ka ka gaya masa yi alwala ka jaddada imaninka ka shigo ka tsaya za ka yi kambara ka halarto ka ce sai dukkan komai kai karbara harama lokacin ka annaka ku ba ka gani a lokacin maganan da kake masa ma iyaka na abudu wa iyaka nasta'i iyaka tana magana da shi ne take kuma ma har ina maka magana ya gaya maka maganar da yake cewa shi haza baini wa baini abdi ce ce iyyaka abudu wa iyyaka shi haza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'a lokacin ka aje kaga kai ihdinas siratal mustaqim to siratal ladina kaza kaza kaza banda wa'incan banda wancananka to amma mutum sai zai zubar da kaje ka gama wuni baka samu komai ba bayan kuma an kafa mu a biyo ka da ta da kulli shi kon Allah ya baka shiru qawluhu huwa na'imun wa umuruhu qad dubbira kuna so abin ya ga? an ba shi yau duk karatun daɗi gare shi da na so eh mai kai son ga su oh